This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau litini biyu ga watan Fabrairu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawa da kanin labarai. Tumala Ibrahim manyan jami'an kasashen yammaci ne suka tattaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa wata katobara da ya yi. wani mai magana da yawon pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron amurka lloyd austin zuwa asibitin sojoji na walter reed sojojin isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin rafa da ke kudancin gaza da jijjifin safiyar yau litinin Karin labaran kenan a babin rahotanni za a ji matakan da gwamnatin Najeriya ke daɗa ɗaukawa biyu bayan zanga-zangar da aka yi a sassan ƙasar saboda tsadar abinci da kuma ƙarancinsa. Za kuma a ji irin matakan da ƙasar Girka ke ɗaukawa kan 'yan ƙasashen waje musamman ma 'yan China da ke ci da gumin 'yan ƙasar da sunan sayan gidaje. Kamar kowane asibahin ranar Litini yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya. wanda sarfilo hashin gumal ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da taɓo batun damfar nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa sai dai kash saboda wata matsala da muka samu ba za mu iya kawo maku cikakken rahoto kan wasan ƙarshe na gasar cin kofin afirka ba inda ƙasar Abirikos ta lallasa najeriya da cibi da ɗaya kafin nan dai ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hawu Sharif. A ranar Lahadi manyan jami'an kasashen yammaci suka caccaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa tobarar da ya cewa mai yiwuwa ne Amurka ba za ta kare kawayen kungiyar kawancin tsaro ta NATO ba. waɗanda ya bayyana da cewa ba sa kashe isassun kuɗaɗen da ya kamata akan harkokin tsaronsu ga mamayar da rasha ka iya kai musu cikin wata rubutacciyar sanarwa sakatare janar na ƙungiyar ta nato jan stoltenberg ya ce ka tobara faɗin cewa ƙawayen ƙasashen ƙungiyar ba za su kare junansu ba to zarci ne ga shanun tsaron su baki ɗaya ciki kuwa har da amurkan faɗin hakan kuma zai tsoma sojojin amurkan da na turai cikin ƙarin haɗari brown ya ƙara da cewa duk wani gigin kai hari kan ƙungiyar ta nato zai game da gagarumin martani na tsintsiya madaurin ki daga ƙungiyar ƙasashen shi ma ministan tsaron polish Oladislaw Kosmian Kamez ya tofa albarkacin bakin shi inda ya rubuta a kafar sadarwar zamani ta X cewa taken nan na NATO da ya ce ɗaya na kowa kowa na ɗaya yana nan daren don kuma koge zau a ƙawancen na arewacin Atlantika. ya ce ganin wallon ƙawayen ƙasashen na nufin raunana ga ɗaukakin ƙungiyar ta NATO. a jiya lahadi ne wani mai magana da yawon pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron amurka lord austin zuwa asibitin sojoji na walter reed domin yi mishi maganin cutar mafitsara tuni dai har an sanar da mataimaki kuma shugaban haɗaɗɗiyar majalisar hafsoshin tsaron ƙasa da fadar white house da majalisar dokoki cewar jami'in yada labaran pentagon major general pat rider cikin wata rubutacciyar sanarwa sanarwar ta kara da cewa a halin da ake ciki sakataren harkokin tsaron zai ci gaba da rikewa da kuma gudanar da ayyukan ofishinsa mataimakin nashi kuma a shirye yake da ya amshi ragamar gudanar da ayyukan sakataren tsaron muddin bukatar hakan ta taso Raida ya ce nan ba da jimawa ba za a sanar da halin da Austin ɗin ke ciki. A ƙarshen shekarar bara ne dai aka gano Austin na fama da cutar kansa inda aka rika yada wato inda aka rika yada mishi magana sakamakon ɓoye batun kamuwa da cutar da tiyatar da aka yi mishi a asibiti da abin da ya biyo bayan tiyatar. sojojin isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin rafa da ke kudancin gaza da jijjifin safiyar yau litinin kafan labaran ap ta ruwaito cewa sojojin na isra'ila sun kara da cewa sun kai hari ne akan wuraren da suka rika kaikaita da suka ce na ayyukan ta'addanci ne da ke yankin gundumar shabrora a birnin rafa sojojin sun ce sun kammala kai hare-haren amma ba su bayar da wani karin bayani ba duk da haka kafar labarun ta associated press ba ta ruwaito wani labari daga jami'an lafiyar palestino ba dangane da rashi ko jikata daga har-haren to amma hukumar yada labaran faransa agency france presse ta ruwaito cewa ma'aikatar lafiya da hamas ke kula da ita a gaza ta bayyana cewa akalla mutane bakwai sun rasa ransu a har-haren da sojin isra'ila suka kai tun da farko dai a jiya lahadi ne firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi alkawari ga ɗaruruwan ɗaruruwan dubban falasɗinawa cewa zai samar musu da hanyar ficewa lami lafiya daga birnin rafa da ke yankin kudancin gaza a shirye-shiryen shi na kai harin da ya shirya kaiwa ta ƙasa kan mayakan hamas ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnatin kasar ke ta faɗi tashin ɗaukar matakai biyu bayan zanga-zangar rashin abinci da kuma karancinsa da aka yi ta yi a sassan kasar daga Legas ba ga baban gida jibirin da cikakken rahoton. biyo bayan zanga-zangar lumana da wasu mata suka jagoranta a jihar neja da kuma wasu daban da aka gudanar a jihohin kano da jihar osun ya sa shugaban najeriya bola mai tunubu. daukan matakai na bada umarni a fito da tantan na abinci da ke rumbunan gwamnatin kasar domin karya farashin kayan masarufi da ke neman ya gagari kundila ballantana kuma talakan kasar to sai dai kuma a cewar wani masanin harkar gona farfesa bukar kudigi na jami'ar ibrahim badamasi da ke lafiya jihar Niger ya ce wannan dabara na gwamnati ba zai taimaka ba sai fa idan an ɗauki kwararan matakai. Matakin da gwamnati ta ɗauka na ƙayyade rashin abinci ba shi zai kawar da yunwa ba. Da yawa in ka shiga kasuwannin kawai za ka cima manoma suna fito da abinci na sayarwa. Amma masu saya suna ɓoyewa su ne ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne masu ɓoye abinci domin ya yi tsada suna saya hannun manoma domin su ɓoye don ya ƙara tsada su su zo su sayar. Su ne ya kamata ta ɗauki mataki a kan shi. Kuwa makon da ya gabata sai da wata kotun tarayya da ke nan Legas ta umarci gwamnatin Najeriya da ta ɗauki kwararan matakai na kawo ƙarshen hauhau kayan masarufi na kafa hukumar ƙayyade farashin abinci na ƙasa kamar da ake yi a can baya. To koya jama'a suka ji da wannan hukunci a wannan hali na tsada abinci a Najeriya da kuma matakan da suke so gwamnati ta ɗauka Ka da abin da wasu talakawa ke cewa. To kaga ai wannan dama shine kusan ƙashin baya bayan makasudin shiga halin da ƙasar ta yi na karin na janye tallafin mai da gwamnatin tarayya take ma al'umman ƙasa babu wani abu wanda talakan ƙasa yake amfana da shi babu shi saboda haka kaga dama abin da ya rage kenan wannan tallafin mai ɗin da ake ba al'umma suke ɗan samun sauƙi tunda kaga kullun yanzu kaya hauhawa suke yi farashi karuwa yake yi so saboda haka kaga wannan wani abu ne wanda yake mu muna kallon inda majalisar ƙasa ta san abin da take yi a lokacin da shugaban kasa ya furta wannan magana kai tsaye kada an kawai ya bugi kirji shi kadai ya faɗi wannan magana da ya kamata su taka mashi birki a bangaren sa dai farfesa na harkar noma bakar gudigi cewa akwai bukatar gwamnati ta dauki matakai da dama kamar haka amma don an hana sai da abinci manomi bai da abin da zai sayarwa ba yanda zai samu kuɗi sai ya sai da kayan gonan dole ya kawo kayan gonan shi a kasuwa ya sayar domin ya samu biyan bukata to idan aka ce ya sayar a araha sannan sauran abubuwa kuma ba su yi araha arhaba shi kuma kaga manomi an cuce shi amma masu saya su ɓoye domin suna nan a kasuwannin ƙauye su shiga su je su sawo su ɓoye su ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne a sa su dole su fito da abincin nan su sayar. yanzu dai a yanda talakawa suka zura gwamnatin bola ahmed tinubu ido abin jira a gani shine ko irin waɗannan matakai za su kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyakin masarufi a sassa daban-daban na najeriya babangiji firimar amurka daga lagos. A da baban gida ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC daga kuma yanzu dai ga hawa da kashi na biyu na labaran duniya. A ranar Litinin kasar Saudiya ta ce ta raba tallafi da ya kai na kimanin kuɗi dala miliyan 250 ga gwamnatin Yemen da duniya ta aminta da ita wadda daular Saudiya ta marawa baya a yakin da ta gwabza da dakarun Houthi. kuɗin sun biyo bayan wasu kuɗaɗen da aka bayar tun da farko na daidai adadin na yanzu da aka bayyana a watan agustan bara lokacin da riyadin ta sha albashin samar da kuɗi dala biliyan ɗaya da miliyan dubu ɗari biyu domin taimakawa gwamnatin cike gibin kasafin kuɗinta da biyan albashin ma'aikata. an tura rukuni na biyu na tallafin kuɗin da zai taimaka a cike gibin kasafin kuɗin gwamnatin ta yemen ne zuwa babban bankin yemen da ke birnin adin da ya kai dala miliyan wato hamsin domin biyan albashin ma'aikata cewar jakadan saudi arabia a yemen muhammad aljabar ta kafar sadarwar zamani gwamnatin yamanawan ta yi ƙaura zuwa birnin adin da ke kudu da gabar ruwa bayan da 'yan huti da iran ke marawa baya suka kwace babban birnin ƙasar sana'a a shekarar 2010 下葫芦。 a yau litinin ma'aikatar harkokin wajen indiya ta ce qatar ta saki tsofaffin dakarun ruwan indiyan su takwas da aka kama aka kuma yanke ma hukuncin kisa bayan da aka tuhume su da yi wa ƙasar isra'ila leƙen asiri to sai dai ma'aikatar harkokin wajen ba ta taɓa bayar da wani cikakken bayani ba dangane da 'yan ƙasar ta indiya su takwas ko kuma game da laifin da aka zarge su da aikatawa haka kuma ƙasar ta qatar ta ce ufan ba dangane da shari'ar da aka gudanar ko kuma sana'ar wato ko kuma sanar da jama'a irin irin tuhumar da aka yi wa mutanen amma kafafen yada labaran indiyar sun ruwaito cewa mutanen waɗanda cikin su har da wani babban hafsan da ya taɓa samun lambar yabo da wani mai mukamin kaftin da ya taɓa jagorantar jirgin ruwan yaƙi an kama su ne a doha a watan agusta shekarar 2022 a watan oktoba bara ne dai inda ta ce an kada mata anta bayan da wata kota a ƙasar qatar ta yanke hukuncin kisa akan mutanen amma aka sassauta hukuncin a watan disamba bara. To a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai wannan rahoto na musamman na yadda gwamnatin kasar Girka ta fara taka birki ma 'yan China da ke ci da gumin 'yan kasar. Kasar Girka ta yi shelar bullo da wasu sabbin matakai don kare 'yan kasar daga akasari 'yan China masu sayan gidaje da sauran kadarori don su samu damar zama a yammacin duniya wani salo da ake wa lakabi da tsarin bizar zinari. Anti Karasaba ta haɗa wannan rahoton daga birnin Athens wanda zan karanta. Ga sabbin attajiran China da dama, dalilai na ƙaura sai ma ƙara yawa suke yi. abin da aka fi sani a faɗin duniya da canza sheka don jari a shekarun baya-bayan nan 'yan china sai ƙara kwarara suke zuwa ƙasar girka kuma hakan ya haddasa matsalar ƙarancin gidaje a ranar juma'ar nan ma sai da firaminista Kriokas Matsutaki ya ce zai ƙara mafi ƙarancin jarin da za a saka kafin a mallaki gidaje a wasu sassan kasar daga dala zuwa dala biyu saboda a rage rabubinsu da kuma karancinsu. firaminista Minista Mitsotakis ya ce wannan wani babban ci gaba ne ga bangaren saka jari na kasar kuma bugu da ƙari wani muhimmin mataki ne da muke ganin zai kare darajar hada-hadar kasar abinda ya gaya ma 'yan majalisa kenan a zauren majalisar kasar. A wani haɗin kan ɓangarorin siyasa irin wanda ba a saba gani ba, jagororin 'yan adawa sun amince da wannan tsarin saboda daɗa ƙaranci da ake ganin gidaje za su yi nan gaba. Sun ma shiga kiran gwamnati da ta hana 'yan ƙasashen waje irin 'yan China sayan gidaje don samun ƙazamar riba ta wajen yin hayarsu a maimakon don zama ciki kawai. wani ɗan ƙasar girka da ke wajejen shahararriyar shiyar shakatawar nan ta girka mai suna acropolis inda 'yan china da sauran 'yan yawon buɗe ido ke sha'awar zuwa ya ce samun gidajen haya a kewayen wurin da matukar wuya ya ce 'yan yawon buɗe ido ne kawai zaka gani a irin waɗannan gidajen sun yi tsananin tsada ga 'yan ƙasar tun bayan bullo da tsarin na bizar zinari a shekara ta sha hudu ƙasar girka ta yi ta bayar da takardun damar zama na tsawon shekaru biyar ga 'yan ƙasashen waje muddin sun amince su saka jarin da bai gaza dala saba'in ba to wannan kenan kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu raro barkan madashin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau shirin zai ɗaura kan labarin shehun malamin islaman nan da ya faɗa komar 'yan damfara ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi hashim kumel. har yanzu muna kan labarin damfara da aka yi babban malamin addinin musulunci sheikh muhammad kabir ismail da sunan ƙulla kasuwanci Yanda lamarin da ya faro ne, sheikh kabir ismail na daga cikin 'yan kwamitin aurar da zawarawa da gwamnatin tsohon gwamna ibrahim ɗan kwamba ta kafa a gombe a shekarar 2015 wani bawan allah mai suna mustapha zarewa mai harkar dillancin shinkafa ya tunkare shi da nufin a bashi dama ya kawo shinkafa don gwamnati ta saya ta raba wa zawarawan. Malam Kabir Ismail ya amince ya karɓi shinkafar inda ya sayar wani ɗan kasuwa Alhaji Umar Kunji a Gombe. Daga nan ne 'yan damfara suka zo da sunan za su kawo shinkafa inda malamin ya tattara kuɗin jama'a ya miƙa musu su kuma suka cika wandansu da iska. Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan shi yanzu Umaru kunji nawa ne kuɗinsa wajen ka? Nasa zai kai kusan miliyan sha biyu da dubu ɗari biyar. Mustapha miliyan shida da dubu ɗari biyar. Kaga sha bakwai kenan ko? Eh. Ga wancan yana da uku mai masara mota da shi ma dubu ɗari shida. Ashirin to da ƙanana ƙanana da ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyu miliyan abin da yake kai na kenan. a matsayin ka na eh ina ji ka biya mi na biya wasu shine na sai da gidana na biya wasu na rarrake wato da kudin sun kai miliyan wajen talatin kenan ko fiye da za su hakika a ciki ana na. ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za ka sayar a kadarorin ka kenan wallahi azini ba ko da take ɗaya kuwa wallahi ban da shi kuma fensheniya ne gratuity na ma bai wuce miliyan biyu ba in ma za a biya ne in bai ma kai ba awa Kabir daga wancan lokacin zuwa yanzu ya ke ya rayuwarka ta kasance bayan wancan gaddara da ta faru. Rayuwa kan a matsayina na almajiri a haka dai nake rayuwa. Fensho na dubu talatin da tara ne. Ina labar thirteen. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa. ‘Ya'yana goma sha biyar. Na aular da guda biyu, biyu maza sun yi aure, sauran guda goma sha ɗayan nan da ni goma sha bakwai ko sha takwas. Mu sha uku na haka muke. Kare a gida za a ci za a sha bai haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako. Shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi Umar Kunji wanda na ɗaya daga cikin wanda aka karɓi miliyoyin kuɗi a hannunsa don siyo shinkafar amma kuɗin suka salwanta. cikin ɓacin rai ya ce ko yanzu aka bashi kuɗinsa bai yafe ba. Wani hali kai kake ciki game da shi Muhammad Kabir Ismail din nan. Ya kamata a ce ya gaya maka duk halin da ake ci. Eh, ya gaya min wato ma'ana adalcin shine eh, alhaji umar dole mu tuntube ka ina jin ka nasiru ina jin ka nasiru eh shirun da ka yin hakuri ka yi ne gaba ɗaya ko kuma eh, kana jiran duran da Allah ya hore masa ya biya ka kuɗin ka ne ba abin da zan ce alhaji umar kai kai halin gombe ne da kai ba ka gane ba ka ga wannan al'amarin babu abin da zan cewa wannan abun ko yanzu aka dauki kuɗin na aka bani babu abin da zan ce sai dai Allah ya isa kuma Allah zai saka min yanzu a ɗauki kuɗin a bani ba abin da zan ce sai Allah sai ya saka min abin da aka yi mini kawai ne kawai abin Alhaji Umaru kamar ranka yana bace ne har yanzu ya wuce ba a ɓace Alhaji da zamba ne cikin aminci ban taɓa tsammanin Kabiru zai mini abin da ya min ba kuma ma hasali gara ma na kabiru akan ali audu mai riga a kansa suka conniving a takaice dai kawai babu yanzu a ɗauki kuɗin nan a bani ni Allah isa ne kawai tsakanin da su shikenan shine kawai Alhaji Umaru Kundi wannan kai dai kaga ba za ka iya ci gaba da magana ba ne saboda ba mamaki a cikin maganar ah, zai kara kawo bacin rai kenan wallahi haka ne gaskiya ne nasu gaskiya Ah, ah, Alhaji Umaru karshe abin da yake faɗa min an masa damfara ne ya jawo ya faɗa wannan matsalar. Wannan Nasiru bayan da ke da damfaran da aka masa yi can wanda suka damfare shi akwai ranar kiyama ko wanda suka damfare shi ma Allah zai saka masa shi ma ko amma wannan magana haka yake yadda take haka yake so ni kuma idan aka damfare shi ni ma sai zai damfare ni kenan eh wato sai lokacin da abun bayan ya ya Nasiru eh. please we should not prolong this issue kawai ina bin Kabiru ya san abin da nake bin sa yanzu zai dauki kudin nan a bani Allah ya isa na da shi bas bani da wani abun da zan faɗa musu shi ma Mustapha Zarewa dillalin shinkafa wanda ya ce inda Shakabir ya faɗa masa gaskiya da bai wahalar da kansa bin sawu ba shi ma ya bayyana mana irin halin da ya faɗa sanadiyar wannan ibtila'i. wato gaskiya abin da ya faru ka san allah ya kaddara ma abu zawa da za ka ko ba gaskiya ba ne haka ne musa fa. na sa ya wani sunansa kwamar da nake ce masa mutum ina ne hmm. mun hanya za a kai shinkafa za a aro da zaurawa gashi gashi gashi ya kira ni yake kaji kaji kaji da ka san kuɗi na ban da kuɗi gaskiya isa saboda a lokacin na je na yi wata asara a Legas wajen miliyan biyu da wani abu to da bai gida na na gaya masa ce kaji kaji shinkafa ake so abu ne a to ake duk abin da na gani ko trailer na ce ai zai a yi mutuwa a wajen ne tabbatar da gaskiya abu ne ta ba matsala na kira a da ce ina ake ce gashi da irin auren zawa ma mun da aka yi a Kano ihe da za su yi za a ba shinkafa za a shinkafa da taliya ai da magaroni da mai da masara da wake duka kaya za a kai ne to shikenan ba matsala Allah ya sa da rabon mu eh kya ne gida na buzu ne dan Nijar na ya masa kaji kaji ta ba matsala tirla uku suke so a yanzu dai to gaskiya gudu kuma Najeriya Allah dai kaddara mu ba zai gaba dai ba shi a Brazil in je in kai da ba kuɗi na bane gaskiya oh wato kai ma kana da wani mai gida da yake baka kayan kenan da gida ne a Nijar ai buzaye ne za mu suke ba mu kaya ko trailer nawa yake so yana bani na sha kaiwa Abuja akwai tomato price abin Allah ya kaddara ni ba wani kuɗi suka mata da suka mata nan kawai hmm. wanda za mu kai wa kayan ne su suka kike murmuna da ka baya biye da yana su suka san da shi amana su suka san abu da suka yi to ka san ni bana son zargi ne amma daga baya na gane cewa kawai dai malam gaba ɗaya shi ya shirya wannan rashin gaskiya saboda yadda muka ji kwamitin zarawa na wani akwai sakatare na kwamitin din garba kwani shine yake cewa ba su suka sa akwai letoci evidence da kuma ina da su dai so duk dai na gane cewa gaskiya malam yake sa shi ya cutan ko ba ya cuta ba Allah masani shi ya cinye kaya aka ce da kaba nake ji labarin ana cewa ko shi ma hanya aka masa eh, alkawari aka maza a bashi kaya ko za a bashi kafa ne ko me sai ka biya a shekara shi ba ya sa rashin gaskiya a ciki ka wani in ka je mutum ya sa ka ga an muka fawon nayin wani mutum akwai rashin gaskiya kuma akwai na kaddara to ni ko ni na abin da na gaskiya na yi da tausayi to da na wannan da ya mun hanyar kiwon ido yake za a je indiya ta da kuɗi asalin abin kenan eh, to in an samu an kai kayan nan sai a ce sai ni ba wani abu nake so ba kawai ko kuɗin aka samu sai a maka maganin kiwon idan ka a lokacin anan Najeriya an ce ido ɗaya za a yi dubu ɗari uku a indiya kuma haka kudin wuce komai bai fiye kai dubu ɗari hudu da hamsin ba irin biyu duka sai ce shi ba matsala za mu je Allah ya samu mu ta ya sa'a amma dai saboda na je Lagos an ce ban na yi asarar kuɗi kaga yanzu ban da isasshen kuɗi gaskiya ko da yawanci za a irin wani abu kasan sai tashi da suka haɗa da kaɗin ka a dai yankin wani ɗan kasuwa dai sai ya to da ƙare dai na yabi shinkafa trailer ɗaya na tafi da ita muna zuwa malam juya ya nuna mana wani wuri ta taɓa zuwa zuwa gombe wasu wannan muka je muka juya da mun jaran alhamis ne aka juya shinkafa da ke na gwamnati ya haɗa na kwamitin mutane da wani umar da wani waye ne ga sanar na san sunan su wallahi tana ba mu ba eh, da wani ɗaya a cikin su mutumin kirki har ya mutu shi ma na sa ya sa a matsala to shi mutum mutumin kirki ne ta ba ga ya jefa cikin irin wani azabi ya da kare ma dai shi ya mutu hmm. to mutumin ya mai ya da su da gaba dai bayan malamin wannan abubuwa dai na ga abu gaskiya an shiga matsala dan a lokacin zamu je Saudiya ne da mata wallahi dole na hakura to ba yadda a ce ga kayan mutane a hannunka da kuɗin mutane kuma ka tafi ka Saudiya sai da mata tana kawai ke Allah ya kiyani ni na fasa zuwa wallahi ta tafi asalin da ban je maka ma kenan na hakura har yanzu zama ban je maka ba hakura to su kuma wanda buzu mutum na Allah dinga gaya masa ya sani ko su magan da muka dinga yi da shi ban taɓa ja mai asara ko taliya kwaya ɗaya ba to ni gaskiya duk abin da ina taka tsan za mu siyo shinkafan mu in da ɗauko shinkafa sai na yi kira waya na yi bukin ke wucewa saboda kaga bai kamata ba kayana ba da mutane a ni ba ta taɓa bullin ba. sai kuma Allah ya zo ya kaddara wannan asara ne yawa haka to gaskiya ba su kali idan suka ce ba matsala to ina da gida a katsina lokacin na gama gini na aka tsina gida mai kyau shiga kawai za a yi dan mai gyare gyare shiga gida kyau na gina shi wallahi wallahi saboda gudun da ba ci ba da mu da su ba na son wani abu kawai na allasu na sai na ba su rage ina da yanki ina dan Allah na shi da a Kano guda biyu na ce da guda ɗaya na haɗa duka abin da ya rage in cika musu bai fa a lokacin bai miliyan ɗaya da wani abu ba kuɗi kusan su zama na ina haƙuri na bawa Allah ko ni haka Allah ya kaddara mu har yanzu ma ni ba ka cikin filin ba gidan ya rabu filin ya rabu kuma na haƙuri na bawa Allah kawai. Allah ya kyauta. Masu waro kun dai je da lamari ya faru tare da addu'ar Ubangiji Allah ya buɗe malam hanyar da zai fitar da kansa daga cikin wannan kaddara ta afka masa. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu kan a madadin Nasir Adamu Hikaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. to a gaishe ka da tawagarka kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Noma arziki, noma na ci gaba. idan kasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke amma idan ƙasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewar kasar nan za ka ga tana ta tangal-tangal. mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a tsaye gona a yanki to ba za su iya ba saboda kowa na tsoron ya tsaye gona a zo a kama shi a ya ba da abin da bai da shi ko kuma a halbe ku saurari shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar talata da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da kuma Chadi, karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar ta BOA Africa a kan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. A ranar Lahadi manyan jami'an kasashen yammaci suka caccaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa katobar da ya yi cewa mai yiwuwa Amurka ba za ta kare kawayen kungiyar kawancin tsaro ta NATO ba. wanda ya bayyana da cewa ba sa kashe isassun kudaden da ya kamata akan harkokin tsaron su ga mamayar da rasha ka iya kai musu cikin wata rubutacciyar sanarwa sakatare janar na kungiyar ta nato jan stoltenberg ya ce ka tobara faɗin cewa ƙawayen ƙasashen ƙungiyar ba za su kare junansu ba to zarci ne ga shanun tsaron su baki ɗaya ciki kuwa har da amurkan faɗin hakan kuma zai tsoma sojojin amurkan da na turai cikin ƙarin haɗari. a jiya lahadi ne wani mai magana da yawon pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron amurka lloyd austin zuwa asibitin sojoji na walter reed domin yi mishi maganin cutar mafitsara. tuni dai har an sanar da mataimaki kuma shugaban haɗaɗɗiyar majalisar hafsoshin tsaron ƙasa da fadar white house da majalisar dokoki cewar jami'in yada labaran pentagon major general pat rider cikin wata rubutacciyar sanarwa sojojin isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin rafa da ke kudancin gaza da jijjifin safiyar yau litinin kafan labaran ap ta ruwaito cewa sojojin na isra'ila sun kara da cewa sun kai harin ne akan wuraren da suka rika kaikaita da suka ce na ayyukan ta'addanci ne da ke yankin gunduman shabora a birnin rafah sojojin sun ce sun kammala kai hare-haren amma ba su bayar da wani karin bayani ba a ranar litinin kasar saudiya ta ce ta raba tallafin da ya kai na kimanin kuɗi dala miliyan 250 ga gwamnatin yemen da duniya ta aminta da ita wadda daular saudiyar ta marawa baya a yakin da ta gwabza da dakarun huti kuɗin sun biyo bayan wasu kudaden da aka bayar tun daga farko na daidai adadin na yanzu da aka bayyana a watan agustan bara lokacin da riyadh ta sha alwashin samar da kuɗi dala biliyan ɗaya da miliyan dubu ɗari biyu domin taimakawa gwamnatin cike gibin kasafin kuɗinta da biyan albashin ma'aikata. a yau litinin ma'aikatar harkokin wajen indiya ta ce katar ta saki tsofaffin dakarun ruwan indiyan su takwas da aka kama aka kuma yanke hukuncin kisa bayan da aka tuhume su da yi wa kasar isra'ila leƙen asiri To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Hawa Sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu Dadi Balawi sai kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim ka almasi Garba ke muku fatan alheri. salam